kalangu studio kalangu Niger ke diraw ala halo kalangu studio kalangu Niger ke diraw ala halo in kuna larba muharram hando kan signe da rabbe jirbiya ga san ta ji zaba farzan kutacin da waita ci gurgudu min tuwaita ci ni gune wasi doka langunya mai aran zanam ci labarai ne akan musa san turan da ran do ibongai ne yajina in kunno iye ga labar no yan tirihin zaka ikoi ka dabu feri ni wajine ya ti sai hala ni ngai goishinti aranga makanori ni tanu to kwara dangi janga a sanda man ban akande kwara bore yenge fate yin kantate hando wora yanar bon feres jiro ra aranga mamat kan cinno nodi ni jitar- jiratawa kwara kan go mara gandara kai dia alhalo gon ga bore farhandinda salamu alaikum labarai wani wallafiyan gaineya ina silamai ya mara imame hau hunkuna da suba september hando jirbi wacin da gada jirbi wurin kakan ga asaban da muharram hando jirbi ya gadi waya sani sabiu suleiman kango sedir sata kan ga hagwai da addinai ra da addinai game wa fakara anir fahamandin da ifo gati mehawo kai ne sanda sura mehawo a wani asilo damana irma hangar manzo Allah sallallahu annabi alaihi muhammad kan su ginda lista bata ga kan muharram hando sintin ngano a hijira a dir makka ga koy madina jirbi a hakku ngano a te fonda jirbi ya ganta a kaguto madina ko kan sai gane tasu a wato kan cina ka madina a kaga sabanda yahuda ko ga mai hau aniha dai bani mo mai hau fodum no aran goga tewo ine a se ngai goga mai hau no zama hunkun cini gano annabi musa a zama firawuna bon handin mono in firawuna halanda ba anai se mai hawo aino himan dai mate amma ngano irkoi na kyab yesi kulu aigati hal jiro ga bare a tegisi ashura ngano ga ti muharram handoyo jirboya ingamo aganda tarifi bobo hande ni ngano annabi sallallahu alaihi wasallam a wana hama usaini inawi zari wa dini ingano annabi adam aka han dunya bakul kam mai hau zari wa ne wo jiro kan bisa zunubai kul iga tusasi annabi muhammad kan su ginda halasta bataga ane mai hau hando banda handu wai ne ingano ganda sufurai na filai wasallam duhara da ke cikin yanzu
nkunno le courrier le monde d'aujourd'hui da kanar amfiri laban no yentirei inange wane goi sintin yanga tayan saruso ni wane fuwe feri yadi noa ina igoji na yeti ise ka ista iga atindo kan bisa jangal tayan maga jangal banan diyan maga ali sumana le courrier tira koyo ne habibu garba se kan sefa million fono nga bana ngina handu iddu zajinde mote kanga ga million waya kai go nga hadini kubandise irim hangan bi a talata zaro aine ce da ita mera ale kwekdi impo borberia aine ise courrier bore manci ine nga si jangal banno courrier bore nigerian no dole no irmu jangal bana amma a kaksaban da alwati kara haifosi irzi bai rano son matano irgite ina irse im kwe kanda kaina ir kwe iru indi ir dirin ya kof sinai ini gine yan nera ir do milio fo mkiti milio fadi no e kaka gisi recevero bira bon ane setonga yadda milion im kwanda kes ima verse igaino tira kan gana to milio ya gadin da haifa kan cindi dim so bai ka bana masu masu ir ne to ir yadda wadin mkiti kan hinkun zaro iye kandir gine iningai takadda kai sarku porte ga kan girganji porte rafuriya inika ikandir gina
fon folon kana mondo jodi da kanaran firi wane saru sai fatauci saru sai jin borani ngai tirhin kawo ini ngai to deno dab yongo fondara afa ine ngai tirira afa man to ba jiri foso kim jangal haga afa mo kanto ngai na wafa kai tira ngai na kam da wafa kai tirga kan ngai gibana kaina kaina wo kai ne su duka to ne da bibu garba doniya C'est nos matériels comme ça qui ont été ramassés.
irko jina ino wai ne yawo kan da zai yi diran dabi le kuriye ma gano ika kan mo yin dabu a bisba handufo le kuriye bira iga bai mu iro shi bai hankan seno ika diran da irgine ngai mu dogir ma saryan seno ika gati zamin da yau kai talifo kulsi inda ga mara inna zuz kwar seda ce kan signe wisiya amma kagadi ir kon sanno me beri kanaran firi ngo zanvie nganen feri yani ngango isini kande jangal sanni le monde aujourd'hui ngamo watkan cin jangal ta kai ka miliyon iddu ngano ina irin bana inda ina zagin da samu kyarse handu kulir goga ban kaini kaina yani ga bine aran dita alfa kunno si inda gamar le courrier birai ga bai mu zamana ka ni kan dirse jangal iza sun tinaga barkula birara no ina gar igele courrier bira bai kulu aiwa shi ba kan kan sai no ikaga irgina samu Donc par rapport à quoi vous allez prendre nos matériels
bino ministro kanga salan gwamnato ma ga labar ce cikin margun ga nesa langi yar mera ina da miji alhaka za dan di yango bore dinga gine halasa zamani labar zaban yan fonda bon sanne dinguna zakari abdurrahman a faman dino fonda kan ya ihima ga gana ga bore la kala kendi imu na fanda na fa hannun da zamani labar zaban yan fonda di wakan habibu garu san ba san noraniya Il y a l'autorité de régulation.
Saruso kan ga hakwai da alfahari hauzo na gono. Ya dimu na alkason gwamnati mu gono kan gin daban daban ga al'umma bon ferin ugo. Gina dai a gihim bore bun ai ferin. Da ni bore bun ai ferin gaban so hun kai bor kan ugo faham iman kardin ga talo go. Zama isin ga faida bora bora gono ga su bai bore wo Facebook kai da wani himi tarai bon. Ful kwale se tai mu irgin ganci a wani gono wodi. Igi himano ga bore kai man faham fahamandi. Wankan ga hagu da wankan ci tfonda ne albahari noyan fondara. Kan ga nan ga modu hari kambo e mu kokaro ka burfo yan fahamani Parce qu'ils se sont donné cette vocation.
tanu ta hunkuna bore iye ga turu ko ne kuran jangai maga dendar ganda ko radin bore iye ga fatano ko ne hando ora gicha sori hinkante sabili follon ka maga tanu to wane mpsr satajin bora mustafa adam ane bakan dai isintin gisalu ungai misalu amar banjina wuka atonani muktar ahmad dosi rigane ce qui a changé entre la première marche et la deuxième marche. Si- haya kan bar mai fattan sun cina di hinkan ta gama ragati jama bo ba kayan fatta zama bore kayan fattun kuna ga gina bore faino sor hinka de dandi hinkan ta mu sola do hari kambo fondora iddu dangi kan gir wani murade ti wala min yan se kan gir ho pallere gondi zama iddu group fo ga hanse kal dai kan group din sin go sa ga tanut kwara kunno dangi abinda mo kan bu fo ganda dangi kan bu fo sin da dangi wo hanno kan si tanut kwara hanse zama hun kuna furta je ga hansa ga bagumo kayan ninge bondan fatau cora lantarki din mo ga ti wani kaba ba kan a fongo ira kan yan cewgudu bere gusu a fongo ko hal university i gondi ga cewa tire yi amma man ganji i ninge tanda yan kar gadu ginge barbaranti lalle mo lantarki din gano i gono kaba in kun wo danjo mantuwane walwani hinna no ga himga duwa bora man da me no ga himga du danjo ya dinga yim danjo tankure ga kakure wo hanno kasi bora hanse Maintenant, le délestage encore ne résout pas le problème de l'électricité. là.
fatan wasu jirkai gwanda ni yangai ma fota oktobar hando kan goka jirbi zanodin tanu tara har dai imana an gai wani munde tusu a tinda no ministro kan ga gwai da fatafci sannan ingan da fatafci za bere sen di kai na di kere sawar ta iko ino ngai ma fondo yanke ci kan gana sandai bo ba kan malambir fonda kan fur benin rapatin wakan dinga gangam dugi bonza fatafci be fatafci za bere sen di ka tire ga ikwa shebu chambiano ne asuma na shi ne sai kan ministo na alkawari sambon gai sai mu kan ga fatayen doha na keke irin hanga Nous lui avons demandé de porter à qui de droit la difficulté.
ir haga gana mu kondir sanda nango kanga himanda so ir meki no ministro go goga agi himano bumbo go koy lome ga dino dini lome poro jin funai im du fondo kay ga sambu jide kay ga kamu kanga nan fato kiza jide im konda yi no din lome poro a kanga nan mu halga kasu hun lome poro mir ku bani da kan bahinka hal bumbo im sambir se jangal jarai ga ikya se mu kay go di sanda yi burkina labora bisano fondara wano wani mo police di wani himkyarai kan yanga bore zaga kai ya dinga dikira ko ga furo burkina faso ministro ministro kan ga hagwai fatar kyofon dai din labo ministro gamara irgi si kamo kan zibzib ku kan gobur cina labora kuli ga kar ganandi Tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau du Burkina Faso.
a kindi jirbo kindi fo haddo kan ya mai gallo hausu koi kwasu wajibi borem na fanda motara hala sai santira sai matanos taxi da fa fa ba wani sandikai gogin gai sola te da ga mace mamadu san ko taxi wani sandika jin bora ane kai himutan don gai sai haddo din gano ngai musolo gobori zama ba ke foi man bagin gai ke sauran din gai misone bo wakato nan gungun man tani da noya Personne nous a avisé officiellement.
bai kulno mana ya ci irse bor kul mono man sawar irga ihima mono ga ci irse zamiro kunda no go irse sanka dini amduga tabbati yamma gas irdi yango himmu gukunta mu zama jirboran kakan inin nowo asiwasa zam taksi ko kindowo isin da ba halasai santiro dini ba sa zai mo manti ikul gano igo manti banda wani gani go bora kan go wani gumo tafun da jin pasa za nga hinna no him santir da bor kul kan bai ga mota sin da halasai santiro dini bora am ko kare ko gara zai do gadi mat kan no nga ga te gaduwa bore kan go banda goro a stil si gayi mahala sai san tiro da wai dinu ko dora mu bono agu irgo gichar morgu mo gadi mat kan no irgite imi dugu tonto nirse alwato dinga bora kul sinda wai dinarang bayaga imi nan bora imi ce cigudu yadin mono imi ci mo taksi ko kulsi de s'en procurer et d'informer la totalité des taximans.
fafa ko yayi wani sandika jin bora an mu ne kan hadde ba dai kan santiro da yango aga wajibi no ba tirera a wane tabbatan da yango aga sandi zama alwato ki ninga no bumbo a dunguriya ya dinno halo ka son mota bayan kulu isin da santiro din zama da baya ini patino ga ngai wannan sin foyan kan asara kendin da adraman sumana sambu sanno ka te guma na tanise ne une fois à l'auto école motu don don yan fuwo do mbo igaci permiyo tira rano agu halle sai san tiro wo harino kan agonda gabi hunkuna bora kulmi baranda zama mota ira kanan di zongo bon wa ko kulsinda irgi di matkan irgi te gudu gisan ko di no berandi amma dai ta lo ke fon irga bu mo nagu zamni gidi di non hangi sino mota sara ni wanono ni dumbu ga mota kendi irgi di matka irgi te ir hanga sinai irgi jin da ga bora kulmu kai ga san kawai ne wo berandi matkan no aga himanda amma dai har follon gana gi bai ka ihim ga tonto nirse gendo ga dainu kaga na ir mirke lai bonga feri taksi wo iganda halla sai san tiro dini ba bore kai yango gorbanda iro kai do pasa sai kai yango banda isinda halla sai san tiro din zam motara bande boray igi to ba ngay bor wo cindi yagga yadin ga binaran bay kan a ganda passage avec l'air sentir c'est pas facile
septembre ando jirbi wokin da ko no ministro kanga goida ga ministero kanga goida ga ham bani sanne da kabran da yantir katare kan ra ine lautar kwara safari ne reyan nan kai ga jinai sari nan gugu makwai ka dabu wasu wasu bon zami si ga goida labuci titire ngai gici soni farm farmateka Sodifarm, Fraternité Santé Plus da Uniform SA. Fondo folonkara ine iddu fomo gogono ka ini lakale kendino zama an mo imana lalabu labedi cergam tira kan sigine o hadaga yadinno ijinai mo isigi borone sigidi hala i hagola imana hagu ngai gici kodi farma sonemma seprofarma daiko elsef sa da human well laura yin kai ko kate gwamnati safari ne yin dawo kai ngo kan ngai kan ba gore rado ngono kan kai na san ko ne wasan bu september hando a wani girbi wakin din za kan bisa kai na tira wallafi bon fere si jiro da daga ton da no kan jira tawa kan ngono ni madar fi komina na maladi gandara kai dia agogi ta alhali hanno kan nan bore mi kan fatoci fonda ga feri maladi me ame fatoci je din je da je se wani wani kai na habuta yite ise wadin maga jira tawa mero bubukar sai bungunor muhammed mamman no fami ga tonton dan ga yawo kai dai kan gono koi gaban alhali ga agihim kai dai kan ga koi ga bori no din jira ta wani kominora maradi gandara mero sanno ga alfarai sai ga dusan dai koi ne i wani farai albarka ne no fondara za dai kan in hain habu ta gifo feri sai kominora la campaña hivernales installe haran kai dia agonda alhali hanno irdi yango ga kai dia wo kai aga bori wodin sai bumboda no aigo ga ha alfarai ga imsidinya poramus ko ga dinya gane hainai wiyan obanda nga ga nga wan arzaka batumun ga subai ga daimiyante kayan sin da ke dabon ayan kayan man koyi manye an wa rayuwa kai imanir tangam gumo kai na fo daino yinir tangam ngai mo kan gwati kulben haro gona kadini ani ganji imazada irna irkoi sabu za i parye de sese de mila irga bai kan gir kulma da runfu ganda nunguno kan ga temen wani halmanci musu ya dinga haramu a goden gurbi zainara wala da bayan wakai haran kai dia dan yin kar man nan wani ga irne kan kaidiya a hansa gabori gumo so kufa bine di ye gine ko ina ben haro akwai di gina kaldai october bin kanara ya dinga miso a gaba ba
hun kuna irko na no habu mata no habo dini ce diro gonan da nous avons bénéficié des marchés de micro irdumo me ngware ne randi habu son dai ir gona ga batuno da kaidiya wo ban irma habo ba funandi za son dai ir gona ga jindidan gamgama fatauki zaiga maradi wanai da bani zai Najeriya wani irgo na jinda da ga watikanci ne alfarai ninga hainaiwi imaka irma habo bafunan di habo amadu darza ga tonto.
Ya dinga irga hinga ne kan hunkun habo dini mantikal sujin alfarai se. Wala?
Kara dai ga naira a gaza da gumo wani wani bine kaidiya gogine. Zama arandi nonguno kan asimorun da maradi kwara ya dinmono Nijeriya mogono dinda ya tange. Ina irko sabu mu. Zama ne da kaina igabaga fonda ka irse fondo kanga tunu ziratawa ga kwai kizon kurege ya dinga aran di da fonda dinka irmanu daino ya hal borago tunu chaduwa ga kwai maradi ga bisa kwai nigeria ginga fataucho te aran di fonda amanu borase no dinda dai boraginga morado te
wani cikin guzar cikin labar ki solo kak tunan da ando nan gona ruke to abdurrahman sai am kan dai faransa cikin labar tunan da ando salamu alaikum